takaicin wasu kashi na 85 ta motsa kafar tata kamar za ta miƙe tsaye tsantsin ne ya sake mai da ita baya ga wani dan uban zogi da kafar ya shiga mata a tsorace ta miƙo hannun ma bingil ta ce don Allah ɗaga gani in tashi bingil ta taho cikin kara ɗinta ta miƙa ma zaira hannu zaira tana kama ta finciko ta ta tura ta da bala'in ƙarfi ta sake faɗawa akan kafar tata da wani irin azaban ihu zaira ta fasa ya kika ji munafuka ba ke sarkin iya munakisa ba har za ki tsaya a gefen sa na shuwan ko Da an mare ni a gaban ki kike jin kanki kamar wata sarauniyar sa ko to sai na karya kafafun duka bin shi sai sai kafafun bin shin sai mu ga ta fadin ta fadin jaka karuwar banza kawai dama mun ji labari daga ƙauyen nakasassun kika fito sai a tattara a je can ko ko baki san a dokar ss ba a ba aiki da nakasassu masu kafa ɗaya ba wani kuka Zera ta fasa da shi jim kamar da gasken rasa kafar ta ta yi zaira cikin raɗaɗi ta ce yanzu don allah ke kika saka wannan oil ɗin bingil mai na taɓa miki a duniya da za ki karya min kafa bingil ta fashe da dariya ta ce komai na tsane ki na tsane ki ganin fuskar ki ma duk wani abu da zan iya inga an kore ki sai na yi shi don ki bar gidan nan nan gidan da kike gani ba na zaman ki bane ba nawa ne bingir ɗaya gaban uwar gidan oga na shuwan da kansa sai dama na ai dama na faɗa miki wata rana sai na karya ki zaira ta fara kuka jin kafafinta sun malkaye sun kage suna mata wani irin zafi ga bingil sai tona asirin tsanarta da ta yi take yi tana asalin fidda bakar kishinta da take yi a ranta ba tare da sun sani ba ashe na shuwan ne ya billo ta baya ta inda zaira din ta shigo ya tsaya a bakin kofar kicin din yana jin su zaira cikin azabar zafi ta fara tuna yanda za ta kare musu da dokta in yau ta rasa ta saboda rashin kafa to ta yaya ma za ta fita ta nemi kuɗin kulawa da maman nata in ba ta da kafa cin ta san ba sa ba ma da matsugunni babu shiri tsoron hakan ya fara mamaye ta ta fara kukan sosai can ta rike kafar tana juyayi cikin wani irin raki mai tahowa da shagwaba sosai wayo kafa na wayo ta yi da fuskarta kamar wacce aka ce za a mutu ga hawaye taftaf? na zuban mata kamar wacce aka ce mutuwa za ta yi wayo Allah kafa na bingil dan Allah ki daga ni in tashi to tab in daga ki bingil ta murguda mata baki ta ja tsaki ta yi raurau da idanunta ba zan daga ba aiki na da aiki na da kafa sai ki tashi dan Allah ba dan ni ba ki yi wa Allah ki daga ni wani ɗauke kan ta gefe ta yi kafa na. bingil filis ganin bingil ba za ta zo ɗin ba yasa ta daddage iya ƙarfinta ta kama a ƙasa tana nishi nishi a hankali ta fara ɗaga kanta tana bi da ƙafar a hankali da ƙyar da ƙyar har ta ɗan tashi tsaye cikin tsayuwar bingil cikin tsayuwar dagal-dagal ba tare da ta iya saka ƙafar ta ɗaya a ƙasa ba. Ganin yadda jikin zera yake rawa cikin tsoro ya sa bingil fashewa da wata baƙar dariya. Allah ya isa mini muguwa wallahi sai na faɗa cewa ke kika saka mini oil ta juyo a tsawace ta ce eh ki faɗa ɗin kuma an zuba don ma ine miki da wasa shine har zaki sami damar gaya min magana ko to bari ki gani da mugun sauri ta taho za ta doshi inda zaira ɗin da ta tsaya kirjin zaira ne ya shiga bugawa with high speed jin ba za ta ma iya ajiye ɗayan kafarta a ƙasan ba sai ta fara roƙon bingil in ki yi haƙuri don Allah kar ki taɓa ni ai kuwa bingil kamar shedan ta wani cakumo duka ana zaira ta riko su anata tsaban tsoro ta tsaban tsoron zaira ta fara firgicewa wayo Allah na don Allah karki jaman karki jaman kafa karki jaman kafa na kafa na wayo kafa na ta mangade ɗayan kafar akan kafarta ɗayan ta, ta makale ta ɗayan take ban take tangal tangal suna kokowa da bingil wallahi sai na yi asalin karya ki ganin da gasken take zaira ta sa ihu na shuwan ne ya billo ta bayanta yana sakalo kafan shi bingil ta tsorata ta ture ta da karfi da bala'in azamarsa ya taro ta ta faɗo jikinsa wayo mama na wayo allah na wani tamke idanunta ta yi a jikinsa ya lafe tana, tana ihu cikin firgici kamar bata ma san me take yi ba bingil da ke jin kamar za ta saki fitsari ganin nashuwan a gabanta ya sa ta tsaya cak duk cikinta na vibrating sakamakon tsananin tsoro da bugun zuciyar da ya mamaye mata zuciya zaira cikin firgici ta fara shagwabewa kan kirjinsa tana juyayi ta ki sam ta buɗe idanunta sai faman raki da kuka take yi na, ya kare wayo Allah kafana i can't walk tsabar tsoro ya sa ta daɗa cakumar wuyan rigarsa tana ɗangale kafar ta cike da muguwar shagwaba Yayi saurin tsugunnawa ta ƙasa tana dafe da shi ya shiga ta taɓa ƙafar yana yi yana kallon fuskar fuskarta ya san hankalinsa ya tashi sosai amma ba zai iya koda cewa sannu ba zaira ta fara narkewa a jikinsa kamar mai aljanu tana mai wani shagwagwaban kuka ganin kamar ba a hayyacinta take kukan ba a hankali ya duka ya rungumo a jikinsa ya zaunar da ita a ƙasa ta zauna sai ya kama kafar da ya malƙwaye ya yi rastin ɗinsa da flo ya ce akwai ice block wani jan shashika ta yi sannan ta gida mashi kai nan ya miƙe tsaye setin firce yana mai kafe statu ɗin bingil da ta daskare ta bushe a wajen da mayutan da mayuk <laughs> sai kun yi haƙuri da mayuntan mugayen idanunsa sosai jikin bingil ɗin yake shekin har karkarkar kamar an kunna injin markaɗe wani tambatse tsantsawa ya daka mata wanda dirin sama kawai sai da yasa numfashinta ya ɗauke na sakan ya sake dawowa ya ce ke buɗe fridge ɗin nan ki ban ice block kamar robot ta juya ta, isa gaban fridge ɗin tsaban ta ruɗe sai da ta yi barin abubuwan da ke ciki roban ice ɗin ga baki ɗaya ta ɗauko ta kawo masa gabansa tana cin kamar za ta ce kamar za ta cewa ƙasa ya buɗe ta nutse ciki wani irin tsoro ne da nadama ne mamaye ta dama can sadda Hanaji ta ce mata daga ta saka oil din ta bar wajen kar ta tsaya bare a san su ne in ya so in aikin su ya kammala ya kammala an kori zaira da karyayyen kafa a nan za su yi mata gargadi. ta rasa me ya sanya ma ta tsaya zakin zaira hannunta na ballon rawa ta miƙa mai ball ɗin ƙanƙarar yana faucewa ya kalle ta sai kau ta ji an watso su da muguwar yanayi akan farantin fuskarta ihu ta sa jin an cakumota wasu durarrun mahaukatan maruka ta ji suna sauka a fuskarta tsabar ta gigice ihun da ta yi bata taɓa yin irin shi ba karan karan kaf ma'aikatan gidan suka fito a razana jin kamar kururuwa na tashi a ta kicin no fire alarm bare su ce wuta ce kawai aka fara layin zuwa ganin me ke faruwa Sa don Allah ka yi haƙuri na tuba ba zan ƙara ba wani jini ne yake tamfatsowa a bakinta da hancinta ta za ka ɗauka ba marinta kawai ake yi ba a gigice ta kai gwiwar ta ƙasa ta fara ba shi haƙuri tana rolin a ƙasa sanda ta kwashe kaf oil ɗin a jikinta da fuskarta tamkar kurwarta zai bar jikinta haka haka take roƙon shi don Allah sa Allah don Allah wallahi sa ni wasa nake mata zaira don Allah ki yi haƙuri zaira ki yi wa Allah ki yafe ni ta fara ba da haƙuri kamar her life depend on it Nashwan ya share ta tana ta rolling a ƙasa can ya ɗauki wani stainless string spoon mai shape ɗinsa kamar sandan hockey ya fara kallon bingil ɗin ransa ba ce daga nan ya yi setin ƙafarta ya ce ya yi setin ƙafarta ce ke daga ganin ki jikin bingil ya tsananta rawa da ƙyar da fitina da ƙyar da fitina ta ɗaga ta bakin zanin duk jikinta na rawa tana jin kamar yau mutuwa za ta yi tana ko ɗagawa ɗaya da ya rinka kwaɗa ma ƙashin ƙafar ta ƙarfen nan kamar bai kamar be da wani imani sadda duk gidan aka yi cirko-cirko a bakin ƙofar kicin ɗin kowa sai da hankalinsa ya yi mummunan tashi a yayin da raɗaɗi da azaba ya sa ɓingil bushewa ta ƙage numfashinta sama ta yi kamar ta mutu yana ko aje spoon ɗin ya yi waje tsaban tsoronsa kowa dare masa ya yi har ya sauka sa. gani yadda bakin bingil ya wagu saka-saka da jini-jini a bakinta da hanci ya sa hanadi kubci hannunta daga rukon da nuri ya mata da mugun sauri ta shigo kicin ɗin inda ita ma kirsiyar rake ta zami ta faɗi ta zube gwiwoyinta a ƙasa ta fara jijjiga ta bingil bingil bingil bingil a yi oke jin yadda jikin bingil din ya dau sanyi kamar matacciya yasa ta fara ihu call the ambulance kaf masu leƙe-leƙen suka bar wajen aka bar wanda zai je kira ambulance din ya fita nur sai ya shigo ciki nur sai ya shigo ciki yana kallon su bingil is not looking good at all kafafunta duka biyu sun lankwashe sosai sai ya ga zaira a gefe ta rufe fuskarta tana ta kuka ita ma dan sosai ta tsorata da irin hukuncin da Nashuwan ya yanke akan bingil ɗin, wani azaban tsoronsa sai ya mamaye ta cikin sauri Nur ya dawo wajen ta ya zube a gabanta me ya faru Zaira me ya same ki me ya wancan yarinyar tema Nashwan fada ku fada kuka ya fada kuka yi ya zo ya raba ku ta ki ta amsa shi tana ta kukan cikin firgici just then ya yi notisin yadda ta dangale kafarta ita ma ya lumshe idanunsa ya ce ya subhanallah hannunsa ya kai zai taɓa ta janye kafar ta cikin kuka ta ce a'a kar ka taɓa mini ya nemi ni zafi ya ce me ya faru nan ta fara ba su labarin abin da ya afku tana kuka she look very scared ai kuwa kamar tana zuzuta wuta ne a zuciyar hanadi a haukace ta miƙe tsaye ta fara zazzagin zaira tana babbaka mata masifa kamar za ta shaƙe ta muguwa azzalima kin saka ya kashe ta hankalinki ya kwanta you are a witch Allah sai ya tsine miki Nur ya yi saurin taro Hanadi ganin kamar ta gama har kitsewa. Tana shirin za ta sake taka kafafun zaira da ke ciwon suna cikin haka sai ga nishuwan ɗin ya shigo. Wani mugun kallo ya bi ta da shi sannan ya daɗa haɗe ransa yana kallon zaira da gefen idanun shi get off and follow Yana cewa hakan ya kama anya zai yi waje Anadi ta tsare sa ta sha gabansa. Ko ma miye yarinyar nan ta yi maka bata cancanci abin da kai mata ba. Eh, Can't you see she is no longer breathing? Ya kamata ka fa duba ta. She need quick medical attention Nashwan. Ya kalli Nashwan din ya kalli Hanadin ya kalli Bingil din. Wani tsaki ne ya kubce masa. A hankali ce I hope she die. I hope she dies. Yana Hanadi ta ce what? Cikin sauri Nur ya je kan Bingil din ya fara dudduba ta. Ganin abin yayi muni ba tare da saninsa ba. Ya ce oh my god. Hanadi ta waigo a tsorace kanta ƙara magana daga Nashwan ɗin ya share ta ya share ta bar su ya bar su ya juya yana ma Zaira alamun ta tashi ta biyo sa. Zaira ta shiga bin bayansa da ido tana tunanin ta yanda ma za ta fara taka kafarta a ƙasa bare ma ta bi shi. Zaira ta ci gaba da bin kofar da kallo gashin gashin gaban kanta sun bi sun bi zufan da take yi sun kwanta lublub idanunta sun yi jajar da har kumbura sun yi tsabagen kuka yanda ta kankame kafarta ta rike su kace kuda take yi ganinsa tare da ma'aikatan emergency suka yi ya ƙara shigowa nan sa nadi duk suka miƙe tsaye cikin damuwa kallo ɗaya musu sannan ya ɗan dukar da kansa ya share su kafin duk ma'aikatan suka fita wajen tare da bingil da hanadi suka bar shi da zaira akan tayil tana jan uban shishika Ƙara sa inda take ya kalli nur ɗin da har lokacin yake tsaye a bakin kofa ce so ka duba ta i think she is preacher wani ƙara fashewa ce da wani irin sabon kuka jin sunan karyewa ya kira jin sunan karaya ce ya kira a hankali nur ya tako ya zo gefen shuwan ɗin ya tsaya a karo na biyu ya ɗago kai ya kalle ta aiko suna haɗa ido da sauri ta ɗauke nata idanun nur ya ce dokta ka fara duba ta mana kafin in je in dawo fashewa ta da kuka sosai ta damke kafar nur da tana kukan ta ce ni ba zai duba ni ba ni dai ka kai ni asibiti zafi yake mini sosai wallahi na sho ya fara kallon ta jin kamar ya mare ta da ta ce hakan karban maganar na mata karban na nata ya nur ya ce kaga kaga gaya mini kin gaya min shirme ke da baki da lafiya kuma kice likita ba zai duba ki ba sai ni ya kalli na sho ya ce kar ka biye mata don Allah rakin ta yawa ne da shi wallahi yarinya ba dauriya ko kaɗan daga nan nur ya fice shi yana korafin halinta zaira tana motsi kaɗan ta sake ƙara har sai da shon ɗin ya ɗaura hannun shi a kunni wayo allah na mama don allah sa nur ka dawo mutuwa zan yi wayo allah na na. kukan ta ci gaba ta da yi tana jujjuya kai ta daɗa daɗaɗɗaga hannayenta sama tana yayyarfe su tsabagen raki a hankali na shuwan ya ɗaga kansa ya kafe kafar tata da ido da ke dangwale ta gefen haguni. hagu ne ya ga wani waje ya dan yi tudu dan matsawaye kusa da ita fuskar sa a daure duk uban kukan da take yi da zafin da cikin ke mata bai hana ta tattaro ragowar karfin da ya rage mata ba ta matsa baya da sauri cikin kuka ta ce please don't touch it sir wani irin wulakantaccen kallo ya mata ba tare da ya daga murya ba gudun kar a ji su da ya ce ke ba na son rashin hankali ya ƙara matsawa kusa da ita matsawa ta da sauri sai kuma ta fasa wani uban ihun da ya sa ya bugi bakinta ya ce wallahi kika ƙare mini ihun nan sai na fasa miki baki yana faɗan haka ya sa hannu akan bakin zaninta ya yaye kafar yana wani irin taɓa fuska ya yaye zanin ne zuwa sama kaɗan hakan ya bayyanar da lallausan hasken fatar kafar ta wanda yake fari tas da shi babu tabo